rahotanni da haɗumɗumin su a yanzu haka kan halin da jamhuriyar Nijar take ciki bayan juyin juya hali na ɓarar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum sai ga shi dai a yanzu haka wata sanarwa da take bulla daga ƙasar Mali, Gini da kuma Burkina Faso. inda suka ɗauki ɗamarar yaƙi da ƙasashen yammacin Afirka a ƙoƙarinsu na ganin cewar sun dawo da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta Afirka wato ECOWAS wanda shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu yake jagorantar ECOWAS wanda suke yunƙurin tura sojoji domin yaƙar gwamnatin sojin da suka kibar da shugaba Muhammad Bazoum. To a yanzu haka dai sanarwar ta fita daga bakin shugaban ƙasar Burkina Faso wato Kaftin Ibrahim Theory wanda shi ne shugaban sojoji kuma shugaban ƙasar Burkina Faso a ƙarƙashin jagorancin mulkin sojin. To dai Kaftin Ibrahim tiori ya yi wannan sanarwar a lokacin da suka gana da shugaban ƙasar Rasha wato Vladimir Putin. To sanarwar da ta fara da cewa bai kamata shugabannin ƙasashen Afirka su zamto karnukan farautar turawa ba. Mu dole ne mu tashi domin tabbatar da ganin mun fi ƙarfin buƙatunmu, in ji Kaftin Ibrahim tiori shugaban mulkin sojin ƙasar burkina faso yayin wata ganawar da shugaban rasha wato vladimir putin inda ya tabbatarwa da vladimir putin ɗin za su iya su da kuma tabbatar da cewa karnukan farautar turawa ba su yi nasara ba wajen dawo da shugaba muhammad basum Ƙasashen guda uku da Mali, Gini da Burkina Faso sun haɗe kansu don tabbatar da cewa ba a dawo da shugaba Muhammad Bazum ba don ganin cewar sabuwar gwamnatin sojin ta ci gaba da dorewa a jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda dai suka gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin wanda kaftin Ibrahim Traore ya jagoranci wannan zaman. To mai sauraro wannan rahoton kenan da muke ɗauke da shi a yanzu haka. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wa Nijar ɗin zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa ya kuma sa juyin mulkin da aka yi ya zama alkhairi a tare da su baki ɗaya. Mai sauraro sai ka ci gaba da bibiyan mu domin kawo maku rahotanni da ɗumi su daga jamhuriyar Nijar ɗin. Bisalam sai mun ji ka ko kuma kwamen ɗinka a huta lafiya. Barka da zuwa. هوسر تي في تشر الأمة